الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين لترى Da watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da wafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Ƙauluhu ta'ala Wala ولقد خلقنا الإنسان من سلالة min طين Allah ta'ala ce tabbas mun halittu ɗan kadan daga zalla daga tabo madaran tabo wani tabo tatacce daga tabon guna sun maja'alnahu nutfa daga nan muka san halittar daga mani ke ƙararin cikin wani rauni matinin amintacce an makala noto nutfata wannan manin da aka aje sai aka halitto manin nan ya koma alaka ya zama jini fa khalaqana al da jinin nan yau da gobe muka halitta shi ya koma ga tsoka فخلقنا المضغة مكهلك تزوقنا هذا ما عدامة فكطونا العدامة لحمة مكلل فيك أشتنا لكم دنامة ثم أنشأناه لكنا مكتادو لشي مكذنتو لشي ونخلقا آخر وني ونهلتا دبر تبارك الله أحسن الخالقين أي البركة تبطل كما في جاو حالك ما في جاو حالك ولكن كما في جاو حالك ما في جاو حالك وانت هو هي حالك أحسن أيوه يقصبو تديو بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أطوار خلقه هوى هوان حليسا ألقوا هوى هوان حليسا إيه الإنسان ونقده له أطوار خلقه الإنسان هو هوى هوان حليسا يدعي حليسا wa naqalihi lahu da dauko shi daga inda aka dauko shi ya zama halitta. min halin ila halin kaɗan-kaɗan yadulla khalquhu bi zalika ala kamali qudratihi saboda ya nuna halittawarsa wannan da irin wannan salo على كمال قدرته بستكت إيقونا واستحقاقه للعبادة لكن كم تنسى أي مصر أبوتة بوتة مصر وحده جل وعلا وقد أوضحنا في أول سورة الهج من بياني في الله في الله أقرق سورة الهج wannan almu'minuna ne ma'anan nutfati wal alaqati wal mudghati an yi bayani su suratul hajji ka ta nan nan kusa da kai sai ka koma ka sake duba wanne maganganu yayi ka zo ka hada da nan wa bayyana mun yi bayani filla filla a kan aqwala ahli ilmi في المخ... في المخلقة وغير المخلقة أني مغنى وني والصحيح من ذلك لكما مغنى لتفكيرتي وأوضحنا أحكام الحمد كان سورة الأجل mun yi bayani filla filla hukunce hukuncen ciki labu da sai an koma can saqata ala qatan idan ya faɗo yana alaka yana jini akai bari jinin ne ya faɗo ko mudghatan ko a ya kai matsayin tsoka ya kai barin hal bi hay iddatul hamil aula idan mai ciki za ta kare ta dalilin faɗowan wannan alka ko kuma faɗowan wannan mudga ko kuma inda ba ta kare ba to magana da yana can sai mutum ya koma wahal takunu amatu bihi ummu waladi ku yanga za ta iya zama ummu waladi ta dalilin wannan fari idan sai farin jinin can ko sai farin tsokan ko sai sai farin tsokan kwance kwance na can in kana nan sayyidiha أولى إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقط zuwa hukunce-hukunce cikin da aka yi ɓarinsa. Wa mata ya rito kuma yaushe ne ciki ke gado, hamlu yaushe ke gado, wa yi warrafu ainihin ko a gaje shi yaushe za a gaje shi. Wane martaba ne idan ainihin ya zo zai yi gado kuma in za a gaje shi tun da cikin nan yana zama yana da wani abu abin da ke damun mutane ce to mai yake da shi har da za a gaje shi da rasawa in ya yau gado ba a sai ka ya gado miliyoyi yana sake biyo shi da ta gado shi wa mata sun da musulunci cibiyanu da kulle shi'in ko sai cibiyanu da kulle shi'in bayani ne a komai da kasa ne sai dai kamar ta ko ba kasa ne ba wa mata yi salla alaihi shi ne ake salla da bari ko kawai bari sai a yi masa salla duk tashin da ya kamata an shi shaidar idan na ga tun da aka faɗi magana nan ta fi shekara tun da lokacin nan ba mu shigo ka aikin kanti ba tun barko farkon tun yayin da zai sora ta faro suratul hajji ta tashi da nauyi da nauyi haka take tafiya da kasan tafiyar ihu da haka take tafiya da Nauyi ya tafi. ba kawar da halin ilmi da maganganun ma'abota ilimi fi dalika fil kalami ala kaulihi ta'ala ya ayyuhan الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب شو شيء عليه تنين akan tafi akan tafi aka je inda za a je alhaji aya ta biyar wasa nadkuru huna anan za mu daɗa ne akan baya za mu kawo anan malam na bayyin hukuna lika kaga da yana da kyau ko ya zama lallai ga ɗalibi yana riƙe da wancan na bayan don wannan daɗi wancan maganganun da aka bayan kan mutum ya duba ya san su irin sanin da ya kamata ya masu to yanzu tsorawa za a yi a kai ma zikirin ayati allati laha ta'allaqu tare da kawo su ayoyi masu alaka ainihin hadal ma'ana amma ma'ana sulalati amma ma'ana sulala iri irin su kenan sulanin min sulalatin min jiko da ayar man kalakan al'insana min sulalatin min tsini yanzu magana sulala din ayan farko kenan amma a yau ko a wannan zubi a wannan zubin وهي فعالة سلالة كمعون من سللت الشيء من الشيء نظار أبو نجاب كون إذا أنت هاتو ruwa da sanar daga gero tatacciya ce ka taka bayan an nika aka fashi akan wani tsumma yana zuba da dan ya zube ta kasa ya kwanta aka zubar da ruwan sai da wani abu mai ɗauki sulala ba dole dai ba idan ka san ku ce da ala sabili da misali wanda za a iya ganewa min shay idan istakharajtahu minhu fa haka inu illa sulala ta so shi a kai daga wajen zabo tun ina turab ya koma hama ya koma sansalin kalfarka daga nan halitta kuma ta faru na eh, yake da suna eh, ya kowa ba kowa lamba idan ta karshahu minhu wa minhu qawlu umayyata bin abi salti ɗaya daga manya-manyan mawaƙa larabawa خلق البرية من سلالة منتن فإلى udu. كلها فتعود shi rashin ya halitta halittu kar da ke min sulalati muntin hmm, hmm. daga tabo mai doyo doyi min hama'in maslowa ya narke ya narke ya narke ya narke sau da kana duwi kawai yake to lokacin nan irin wannan aka diba aka diba Allah ya saki sai zama kalice dan adam kalice adam kai ba dan ba daga nan aka ɗebi ɓangare daga ciki aka halitta ta ɓangaren haka bayan halittar adam ɗin aka halitto ta matarsa وإلى التي كلها فيعود وسيعود إلى سلالة كلها زي كوما سلالة تبان دي زي ساكي كوما سنن كوما ساكي داو سوفا إن أكا داو نن نن إن أكا داو جبت دين بكي أنا سلوك سنن فضاء أشين في سمكس ka miƙe ɗin nan ba ka barin wurin ka faɗi duk aikin da kai abin da shiga hannunka a duniya da abin ya fita ta wacce hanya ya shiga ta wacce hanya ya fita sannan ya kai da iliminka da ka amfanar da ka kwanukan da aka baka shekarun da aka baka mai kai da su bayan za ka bayar da shekaran ka nawa shekara na ashirin to mai ka tsina na wa addinin musulunci ka ce a ah, don shekara ashirin mai zai ya tsina na wa ai sai na girma ta da kuma ka mai risala ina shekara sha bakwai ya yi risala kafin ko wanda ya yi risala a sha bakwai ya yi abubuwa ya yi abubuwa da ka talatin da za ka yi wa addinin musulunci amfani da ka yi Daidai ba laifi ana iya farka ana iya faɗaka kada ka bari faɗaka a waye gare su ta tace faɗaka a cikin kabari ta faɗaka haka yanzu ba ma cikin kabari muna waje a yanzu za ka iya tashi ka ce to ai kuwa in Allah da duk inda na taka na kewayo sai na je wurin na yi addini irin ga da za a yi kafin a je lahira na ga yadda za a yi inda wannan sakaci ba uzuri a wurin Allah wa bina'ul ismi yana ta fayi magana ne akan sulala jinu wannan suna alal fu'alati yadullu ala killati alal qilla ka kula من أطلقه في أن عايز أطلق شبيتي قدا والولد sulalatu alihi ta sulalan babansa ne ba sulalan uwarsa ba ne ya ba na uwa ne ba illa dai kam ta yi wa uwa hidima ta yi aiki da kansu da isa ma aka ce tafin taimakawa ifi cancanta da taimako na na kai taimako na ce mamanka sannan mamanka babanka to da an a kanka to amma asali kai na babanka uba ne ke da iko a kan tafi duk matan da ta rabba uba da ɗan to ko za a hatsa gaban Allah kamar yadda mata annabi Nuhu raba annabi Nuhu da ɗanta ko da ɗan shi ya dinga masa jara'a yayi da ɗan nan an riga an hure masa kunne sai ba wai mace ne kada ake wa kunne ba ana wa da kunne idan aka hure masa kunne shi kenan sai kaga kai za ka wahala ka ko da ma ga ce ka fara mu ka ka wahala shi shi kenan ta yawon ka nemi abin da ma daidai ka bi saboda kada Ta ya kullo ne daga sulalan ubanci tsatson mamashi babanki nan da inda aka tara kwayaye dan aka ɗauko wannan kwai aka rene shi a cikin mahaifarsa aiki aka ba ta ba ka gani sai da aka biya ta hmm? a kullum muke sha kudin sun yi kaɗan imamu malik shugaban mazhabanmu yana kula da dukkan malamai suna kula amma shi akan mace da daga kafa ba ya ce karanci karanci a ba ta rubu indi kare kafin kai maka reno ne bi ma'an alkali masu dan yana kwamfan za ka ɗauka kafa masu shi ita ba ta karɓi wannan kwan Allah ya ajiye mata shi ya aka yi ya aka yi ta zauna da shi mu'uzami abin da ya fi kasancewa wata fara da nan ta fito maka da shi sai to ne nan bai kare ba ci gaba karora kayi kayi kayi har illa har ta yayi daga nan sai a yanzu duk mu rike gaba ɗaya ne karara ai in ban da wani kaba na biya ki shi kenan ya ci gaba da harkoki to kai ka samu darajar wa Allah ya biyo da ka'idoji da dokoki da mai ne a kan kan da alama ba zai iya kwace ba ce a kakka fara muku amfani gaba da to yau ita ce ta kwaci kawai sai abin da ta faɗi masa ce to ba zan amma a ci gaba da tafiya ɗa na uba ne ba na uwa ne ba ba na uwa ne ba ta yi ta wani hasar tarihin ta a yi tarihi yanzu so ake a juya hatta tarihi a mai da shi ɗan hauwa uba ɗan adamu family family da ake yi sai a dosa ka ga gina ta hanyar uwa ne ta hanyar kakanya ta hanyar mace ne kasu kasu ta shekara ɗari kaza sunan ta kaza to da kanan wannan ce su ta ta haifiwa ne wannan ya haifi haifiwa ne wannan ya haifiwa ne ke iko mallu rana a fakka mutane sun koma ɗari karna to da duk lokacin da adamu har zuwa kan annabi muhammadu ɗawa ke yi ba a ce gano dubi iyayen annabi in ka ka ce mahaifiyarsa ta waje kaza kaza kaza yar wani an gama da ita ka za ki dawo ce ubansa wanda ya fi kaza ya fi yaya kaza sai abi wanda ya yi haife shi wanda sai abi ta haka aka dinga bi sai da aka kai kan adanana a'a aka kai annabi ibrahimu da akwai safa kai sai da suka kai shi zuwa ga annabi adamu amma dai akwai shakka a ciki to amma abin da muke neman mu a fili yake uba ɗa yake yi ba uwa ba ba uwa ke bi ba saboda haka nan ne yake da suna in ka duba ko a al'ada ai aka ce wannan ɗan gidan wancan abu ya ba shi abin da ke nuna a bai da uba dasa sai haka aka ba ta shi akan wani tana tafiya wani kawai abun nan da dauki kuɗi ya ba ta ke ta gara je ki rena a lokata ba shi ne ne ne don haka nan shi kawai dai gudu bai yadda da shi da aka ce ba dana ne ba kan tsintuwa ma'ana kan zina yan tsintuwa da yawa tun da ake dan tsintuwa ka ɗauka wanda aka yar a ba ko aka yar a ko aka yar a bacin rafi aka ɗauko shi ne ɗan tsintuwa a a ta ɗan zina ya ɗan tsintuwa ne ba ta hanyar halar ya zo ba sau da kanan ɗin ya ke nan kalma da kalma in ba ne walwala da su lalata wa bihi ka annahun sallah min zahari abihi kaman ya su talo ne an zaƙulo shi ne daga tsatson baban ومنه قول الحصان رحمه الله وجاءت به عضب الأديم كالدنقر سلالة فرد كانت غير حصين وجاءت به تزول شيء عضب الحديم يا فصوفاتا azaba yankewa abin gaban fara da nauyi sulalatu farji ne an za kulo shi ne Za zaƙulowan ainihin farji kulo shi sana gaira masu ne wanda ba ka san da ke ba wa bina'ul ismi har yanzu ina magana da tushen sulalatu min sulalatin min din bina'ul ismi على الفعالة يدل على القلة كقلامة النسبة الكفر أنا جيني جمع أقول جمع القلة جمع الكثرة ونهاكة الشيء المنهوت وهي ما يتساقط منه آه، عند نهتي abin da ke faruwa idan ana gogewa ana ba za ga dan farfashi na ta zuba na ta zuba kake sai yawa wal muradu bi khalq al insani min sulalatil tayyib daga ainihin zallan za a ce ta ko khalqu abihi baban sa kenan adamu hu amma qala ta'ala inna masala isa عند الله كمثل آدم خلقه من تراب آدم كنا وقد أوضحنا من بيان فيما مضى أتوار ذلك التراب hawan hawan wannan turabu ya fi ina turabu ya koma tsinin labi da dabinun labi yana hama'in masno da nan ya koma kalfa hawa wa annahu lamma bulla bilma turabu din da aka jika shi da ruwa sarafina ya zama tabo walamma kumira da aka tsamar da shi tsani daga tsani akan imashi akan imashi saratina laziban yulsaqu bil yadi idan ka taba zai tamfar da yatsan ka wa fara daga nan ne ya kai zini ke wa fara hama masnuna tabo mai ruwi qala ba'dhum dinan aswada muntinan dakin tabo mai ruwi وكان بعضهم المصنون المصور وانت ايتين لكن halittacce surantacce kama ta kaddama idahuhu fi suratul hijri ita kuma can za ka koma baya suratul hijri da ka samu cikakken bayani a kai da irin wannan bayani ba zai faɗa wuri guda daya ba kula daban daban ka ɗauko wancan ya zauna ka tsora wannan a kai ka tsora wancan a sai ka sami shi cikakke ثم لما خلقه من طين دعك على توشي دكتبو خلق منه زوجه حواء kaga da namiji da mace ba dai da suke ba ko wuta na ce duk abin da namiji zai yi mace za ta yi sa ko sama da haka da ra'ayin ku kenan amma ba ra'ayin addini ba duk addini ba addini da goyi wannan kama fi awwalin nisa'i يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أهل وخلق منها زوجها هذا سنة هو يحالي تو تماتا جيجي سيكون shan Allah ya sami ke wai an ta ku zo ku zama ga yadda Allah ya halitta kasa ga yadda ya faɗi labari ga yadda ake hawa ba aka bane ba ai hasarin mutum biyu ne ne wane ne wane ne ke yi ba mamaki tunda iyayen ka ne aka mayar birai amma mu za mu faɗi gaskiya yanzu iyayensa na yanzu ba birai ne ba mutane ɗayan adam amma a cikinsu akwai wanda suka saba wa Allah aka mayar da wasu birai masu saƙon wasu suka koma aladu khanazir wasu suka koma masu bautan gumaka sai da kana haka sai da kana ya duba ya duba yana sai shafa duniya duka sai kulle kansa ya kakaro cewa ai asali mutum biyu ke ce in وكان في الأعراف وجعل منها زوجها وجعل زوجها ya sanya ya sanya ta matar ƴar uwan wancan jikin ainihin da ta cikin jikin ba a sanya da aljana a haɗa shi da aljana ko a haɗa shi da wasu wace ko a haɗa shi da wata damba a kokala fi zumari sun maja alamin ha zoja ha ya zo iri ɗaya. illa wancan baya ɗari da samanin da tara wannan shida كما تقدم إذاه ذلك كله ثم لما خلق الرجل والمرأة لوكتين ده الله تبارك وتعالى يحلت نمجي جمعشي كان وجود جنس الإنسان منهما samuwan sauran jinsin ɗan adam daga wa'annan guda biyar suka faru. Asanin kuma rijalar kafiyar. كما تقدم قيد آه، آه، نوتنا آه، كان وجود جنس الإنسان بينهما عن طريق التناسل كأن يرحى فأول أطواره النطفة ثم علقة إلى آخره تنتفع آكا على توني باوا أبي وبضاء من هذا باكي الصلاة uh,